muna yi maku barka da wannan rana na juma'a muna addu'a muna roƙon allah da dukkanin alkhairai wanda suke tare da wannan ranan ya allah ka sada mu da su kuma muna addu'a muna roƙon allah da dukkanin sharri wanda suke tare da wannan ranan ya allah ka kare mu daga gare su ya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu saurarinmu, abinda muka zo maku da shi a wannan safiya na juma'a shine sirrin galabi mai karfin gaske kuma mai sauki ba shi da wani wahala da yarda yardan Allah insha Allahu tabaraka wa ta'ala idan ya kasance kana yin arka kasuwanci amma harkan baya tafiya daidai ka yi kokari ka yi wannan sirrin insha Allah Allah ubangi zai buɗe maka harkoki na kasuwancin naka inda za ka dinga samu manya-manyan alkhairai ko aikin hannun ah, ko sana'a hannun kake kuma ba kawo maka aiki ka yi kokari ka dage ka yi wannan aikin insha Allah Allah ubangi zai bude maka hanyar na samu aiki sosai inda za a dinga kawo maka kudade da yardan Allah amma ba tare da bata lokaci ba in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka don Allah a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku a kan tsaye inda muka saka a yi mana liking a yi mana ne don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka ana rubuta suratun nasr wato idza a nasrullahi wal zuwa karshe ana rubuta kafa tara amma wake wake ake rubutawa idan aka yi maka idan ka yi kafa uku da wasali da yaya kuma da dogo za ka yi kafa uku ba wasali akwai yaya akwai dogo za ka yi kafa uku ba, ba yaya um, ba dogo ba wasali kawai harfan kawai za a rubuta idan aka yi wannan sai a wanke dare-dare idan ka zo kwanciya idan ka zo kwanciya sai an zo kwanciya ake yi amfani da wannan sirrin idan ka zo kwanciya sai ka samu kanwa garin kanwa kanwa wanda ake sa cikin miya amma wanda ya riga an nike ya zama gari ya zama kamar albadi nan da arka an nike shi sosai ya zama gari sai ka dan diba kaɗan kaɗan zaka diba sai ka dan barbada a cikin wannan rubutun na sai ka sha kana gama sha sai ka kunta zaka yi haka har tsohon kwana tara ko kwana uku amma da zai samu ne ka yi kwana tara kana yin sa insha Allah za ka sha mamaki yadda harkokin ka zai bude mutane wanda ba sa kawo maka um, wanda ba sa kawo maka aiki a da sai ka ga sun da suna suna kawo maka aiki ko inda akwai kwastomomin da kake wula da su a da suka tafi insha Allah za su dawo kuna kun ci gaba da harka tare da su da yardan Allah kuma hadda mata wadanda. suke sana a cikin gida sun ma idan suka yi wannan sirin har za su samu ci gaba sosai a cikin sana'o'insu da harkokinsu da sauransu Allah ubangiji ya ba mu da nasara Allah ubangiji ya sanya mana albarka a cikin harkokinmu dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana maka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka in dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin zaka iya tuntuban mu a akan number wayan mu ko ka tura mana sako akan whatsapp namba din mu dan neman karin bayani kuma in dai wannan shine farko shigowa ka wannan gidan nan mai albarka dan Allah ayi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kan tsaye inda muka saka ayi mana liking ayi mana sharing dan mutane da yawa amfana da wannan sunan mai albarka Allah ban ya shige mana gaba kuma ya bamu iko aikatawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu